Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi gana Masu sauraro barka mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da ma'aikatan kashe gobara a Sokoto ke suna ɗauka don zama cikin shirin ko ta kwana. A Bauchi kuma wata kafar labaru ta yi bincike inda ta ce ta gano 'yan majalisar dokokin jihar da ba sa katabus. Masana a jamhuriyar Nijar na sharhi kan tarzomar da magoya bayan shugaba Donald Trump suka yi. Muna da shirin addinin shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka a jiya Lahadi sun ɗau azamar tsige shugaban ƙasar Donald Trump a daidai lokacin da wa'adin mulkinsa ke kawowa ƙarshe. suna masu ɗaura laifin abin da ya faru a ranar laraba a kansa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar a majalisar ƙasar inda magoya bayan sa ke bore suka doke 'yan sanda suka afka cikin ginin majalisar. Babu wata matsaya da aka cimma, amma ya yiwu kakakin majalisar dokokin ta Amurka Nancy Pelosi ta gabatar da tuhumar zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar dokokin da suke kokarin tabbatar da zaɓe kamar yadda wakilan electoral college suka gabatar na tabbatar da biden a matsayin shugaban ƙasar. biden dai bai saka hannunsa a cikin dambarwar tsige shugaba mai barin gado ba wanda har ya zuwa yanzu bai amince da cewar ya faɗi zaben ba duk kuwa da cewar trump ya aminta da za a rantsar da sabuwar gwamnati a birnin gundumar Columbia a ranar ashirin ga watan Janairu. Nan da kwanaki goma za mu fuskanci abin da ke gabanmu na gina ƙasa tare a cewar Biden a jiya Lahadi ta kafar Twitter. Ɗaya daga cikin makusantan Pelosi, ɗan jam'iyya mai wakiltar South Carolina, Jim Clyburn, ya shaida wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewar da alamu 'yan majalisar za su gabatar da ƙudurin tsige shugaban nan da 'yan kwanaki. duk kuwa da cewar wa'adin mulkin shi zai kare nan da mako mai zuwa kuma za a rantsar da Biden da ɗanɗan siyasar Amurka tare da mataimakiyarsa Kamala Harris. A wani mataki da ba a saba gani ba kuwa jami'an diflomasiyya na Amurka da ke wasu kasashen duniya sun rubuta wata kasida da suka yi Allah wadai da abin da shugaba Donald Trump ya yi na haddasa mummunar fitina a majalisar ƙasar. kana da kiran ministocin shi da su ɗau matakin tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada a sashe na ashirin da biyar jami'an waɗanda suka yi amfani da abin da ake kira kafar bayyana rashin amincewa a ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce suna tsoro kada abin da ya faru a ranar laraba ya zubar da mutuncin kasar a idan duniya da kuma irin kiraye-kiraye da kasar ke yi na ɗabbaka demokuraɗiyya a duniya waɗannan wasikun na da matukar mahimmanci don kuwa ba taɓa ganin irinsu ba daga jami'an diflomasiyyar ƙasar musamman na rashin amincewa da wasu halayyar shugaba mai ci Dama tun da dadewa jakadin sun koka akan yadda suka ce gwamnatin Trump ba ta ɗaukar su da mahimmanci, kana ba ta ba aikin nasu shi ma muhimmancin da ya kamata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi hukumomi sun ce sun gano wuri da na'urar naɗar bayanai na sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya faɗi a ranar Asabar. Da ta ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke ɗauke da mutane 62 a cikinsa. Mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya fada a cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin sufuri na kasar ta indonesia kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na neman su kuma muna fatar ba zai daɗe ba za su fito da su a jiya lahadi ƙwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane tarkacen jirgin da kuma tufafi a cikin ruwan da ke kusa da jakarta babban birnin ƙasar. wani harin bom da safiyar jiya lahadi a babban birnin kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin kasar da wasu abokan aikin sa biyu jami'ai sun ce wata nakiya mai magana isi ce ta auna motar da ke dauke da ziya wadan mai magana da yawun dakarun national protection force a ma'aikatar cikin gidan kasar harin kuma ya jikkata mutum daya a cewar wata sanarwa shugaban afghanistan ashraf ghani Yayi Allah wadai da aikin na ta'addanci ya kuma ba hukumomi da suka dace umarnin kama waɗanda ke da hannu a wannan harin a cewar ofishinsa babu wanda ya ɗau alhakin kai harin bom ɗin amma gani ya ɗaura laifin kitsa kai harin kan 'yan ƙungiyar taliban Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na ɗa'a zaɓi ne na duba abu mai kyau ko kuma mara kyau saboda lafiyar ka kake wasa da ita da rayuwarka da kuma rayuwar wasu. Labarin duniya ake saurara. yanzu za mu shiga babin rahotanni inda za mu fara da yadda jami'an kashe gobara a sokoto suka bayyana hanyoyin da ya dace a ɗauka don zama cikin shirin ko ta kwana kan yiwuwar aukuwar gobara wannan ya biyo bayan yadda aka fara samun gobara ce daga ma farkon wannan shekarar ga rahoton wakilinmu muhammad nasir shigowar wannan shekara ta biyu da 2021 an samu tashe-tashen gobara a sokoto waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayukan jama'a da kuma dukiyoyi. sunan alhaji ibrahim ismail da misalin karfe goma sha biyu a kawo ta nefa kafin da ya sha biyu da minti goma aka samu tashin wuta gobara ya kone wajen kusan gida uku sa'annan kuma an samu rashin rayuka ita wadda ke cikin gidan mai shekara wajen kusan talatin tana da babba yara mai shekara goma sha biyar da kuma yaro na shekara biyu babu su wuta ta ta ce yanzu abin ke nema dai Allah shi masu rama shi kansu kwana daya kamin wannan gobara da kuma rayukan mutane uku an samu tashin wata gobara a wata kasuwa da ke Sokoto ina hashin mai gyaran rediyo garin Doba tsakanin dabbobi da motoci Allah ɗaya sun waɗancan hako ne sannan gudun da ake yi saboda gudun rayuka ne kawai don ga lokacin da wannan abin ya hakuwa dai ya gane ta kawai ta tashi wannan lamarin na zuwa ne lokacin da hukumomin kashe gobara ke cewa sun yi tanadi na tunkarar irin waɗannan musibbu ta hanyar tanadar motoci da kuma jami'an kashe gobarar to sai dai jami'an kula da hukumar kashe gobara na yanki mai kula da yankin sokoto kebbi da zamfara bello zaga ya ce har yanzu akwai kalubale da hukumomin ke fuskanta masu buƙatar kulawar gaugawa musamman a wannan lokacin na hunturu gwamnatocin sokoto kebbi zamfara na su taimaka ma ma'aikatan kashe gobara ko da federal din da ita state za ka isko gaskiya za a koyi wasu abubuwan da ya kamata a ce suna da kuma amma babu kuma har yanzu muna dan samu matsaloli kamar wajen ɗiban ruwa da kuma mutane cikin gari idan sun ji sarin ɗin ba su jayewa sannan kuma za ka isko a ce a yi wuta kilomita za mu je kilomita za mu kwafarin kilomita ya yi ishirin to za ka ga mun zo sai a ce a ba zo sauri ba. shi ma babban kwantarolan hukumar kashe gobara a najeriya dr ibrahim liman a lokacin da yake hannunta mota kashe gobara ga gwamnatin jihar kebbi a wannan mako ya ja hankalin gwamnati ne akan kara mayar da hankali wajen kokarin inganta sashen kashe gobara. We want you to muna son ku ɗauki nauyin horar da jami'an kashe gobara a matakin ƙasa har ma da duniya saboda sababbin dabarun da ake da su na kashe gobara a wannan lokaci ba kamar yadda aka sani ba a can baya yanzu an samu sauye-sauye da dama a fannin kayan gini da magungunan da ake amfani da su wajen kashe gobara da haka akwai buƙatar jami'ai su koyi sabbin dabarun domin sabunta ilimin su domin akwai sabbin dabaru sabbin kayan aiki da suke buƙatar sani ko kuma yan ba haka ba su dawwama bisa ga tsofaffin dabarun aiki mayar da hankali wajen magance abubuwan da ke zaman kalubale ga jami'an kashe gobara kan iya taimakawa wajen ceto rayuka da kuma dukiyoyin 'yan ƙasa musamman a wannan lokaci na hunturu da aka fi samun tashe-tashen gobara muhammad nasir muryar amur. amurka daga sokoto a najeriya Aboci kafar labaru ta Wiki Times ta gudanar da bincike inda ta ce ta gano 'yan majalisar dokokin jihar guda tara cikin talatin da ɗaya ba sa katabuza zauren majalisar ko kuma ma dai a ce ba su taɓa gabatar da wani kudiri ba. Wiki Times ta ce ta ziyarci mazafin 'yan majalisar don tabbatar da wannan binciken. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad. 'Yan majalisar guda tara sun fito ne daga mazaɓin Darazo, Madara da Bura da kuma Itas Gadau. Sauran su ne mazaɓar Giyaɗe da na Katagun da Das da na Dogo sai kuma sakwa mujallar ta gudanar da bincikenta ne daga ranar 20 ga watan yunin shekara ta 2019 zuwa ranar 28 na watan mayun shekara 2020 malam haruna muhammad salisu shine mamallakin mujallar su abin da ya faru wa wa'annan yan majalisu guda tara da na ambata a rahoton kawai zaman dumama kujera suka yi ta albashi mai tsoka da ake basu da kuma kudaden allowance allowance da ake basu na constituencies su na inda suke wakilta na da na tara kudade da ake biyan su a jimlace sai na ga sun ci kusan biliyon guda alhaji abdullahi in ka dauki wannan kudin ka auna ka ga in ka ce misali kana son ka yi amfani da kuɗi da mutum tara nan suka ci ba su yi kome ba ka biya wa'anda ma'aikata da ake basu minimum wage mafi karancin cikin albashi na dubu talatin to za ka biya mutum dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha biyar a wata goma sha biyar. to ma ba ganin ko sun je sun yi wani aiki kamar ko samar da ruwa da wasu hanyoyi a Masha Allah to barin baka mamaki ai binciken ba wai mun tsaya ne kawai akan takaddun da muka samu ba da muka samu takaddun mun bi mazaɓunsu ko akwai wani ayyuka da suka yi tunda ba su yi komai a majalisa ba su taba ce uffan ba kawai zama dumama kujera suka yi mun bincika mu gano ko akwai wasu ayyuka da suka yi to ina tabbatar maka wasu su ma ba su ma komawa a inda suke tun da aka zaɓe suka da bauchi kawai zaman su suka yi. sai dai in ji cewar tsohon shugaban kwadugo a jihar bauchin comrade abdullahi koli yan majalisar ba su da laifi domin kuwa yawancinsu ɗauki ɗora ne aka yi ba a bar mutane sun darje ba. To gaskiya wacce za ka duba ba laifin 'yan majalisar ba ne dalili ba a bar mutane sun zaɓa abin da suke so ba a lokacin da aka zo batun fidda ɗan takara ko fidda gwani san zuwa kuma ɗan takara da kuma lokacin zaɓe. To saboda haka irin wannan yanayi ba irin abin da ba zai iya zuwa majalisa ba kuma idan ya zo majalisar gagara ta komi domin yana ganin kamar kawai ya zo ne ba tare ma ta hanyar da ta dace ba to saboda haka a irin wayannan haka da a yi ta manajin da su har zuwa karshen zaɓe kullum dai darasi ne ga al'umma Dallami Kawule shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ya ce mutane ba su fahimci yadda aikin majalisa take ba domin tana da rassa sannan ya ci gaba da cewa. Wato shi aikin majalisa abin da aka kasa ganewa shine aiki ne wadda yake da rassa da sassa. Ka iya yiwuwa sai ka tashi a ƙwaryar majalisa ka yi magana wani yake zaton shine aiki. Ka iya yiwuwa kuma aikin kwamiti ne. Akwai wanda yanzu yana nan memba ne a kwamiti ɗin da yake a matsayinsa na dan majalisa baya yadda ya yi misan aikin kwamiti idan babu shi babu ruhin kwamiti din amma bai tashi yi magana a kwaryar majalisa ba wannan aiki da yake yi shine spinal cord na aikin majalisa amma yana karban kuɗi domin ya je aiki a mazabansa an je ba a ga komai ba to wannan ka iya yiwa nasa bayanin kakakin majalisar dokokin jihar bauchi right honorable abubakar wa suleiman dan galadiman ningi ya yi watsi da rahoton ne da cewa akwai kuskure a rahoton. To iya sani na dai dukkan membobi kowa yana iya kokarin sa wajen kaiwa. Akwai rahoto da ya gwada mutane tara wanda yake ba su ba. A wannan rahoto akwai gyara a jiki. Akwai gyara sosai wannan rahoto. Gyaran yana nan akwai gyara sosai amma ba na tsammani a cikin membobin majalisar jaboci ba wanda da ce baya taba baya lura da constituencinsa. Eh. Ana kokari sosai kuma da a ci gaba da yin insha Allah. Abdulwahab Muhammadu Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masu sharhi kan lamuran siyasa a jamhuriyar Nijar na hangentar zomar da ta kai ga magoya bayan shugaba Donald Trump kutsa majalisar dokokin kasar wato ginin capital ka iya tasiri na mai da hannu agogo baya ga lamuran demokuraɗiyyar kasashen Afirka. ga sharhin shugaban gamayyar kungiyoyin rezo air france bashar mamman lalle abu ne wanda ya ba mutane mamaki sosai e, wato ƙasa amurka ta samu koma baya sosai e, da yake can e, wato ma'aikatu kowa yana bakin ƙoƙarin shi duka wa'annan wanda suka yi wannan aikin a shaɗin insha Allah za a samu su kuma a gurhanar da su gaban shari'a saboda a ba mai tace gashi don me zai ji tsoro saboda dole in ba a yi wannan hukuncin ba mutane zato za su yi wannan abin kamar daidai ne to a tunaninka menene za a iya cewa ya kawo kwaruwar irin wannan aika-aika a kasar ta Amurka eh abin da ya kawo shi kamar rishin eh, wato Eh, civism kamar in ce rishin sanin kishin kasa da kuma sanin ya kamata saboda in za ka iya takara ai dole kana iya samu kuma kana iya baka samu ba to in ka samu sai ka yi eh, alfahari da samun naka amma in kuma baka samu ba ka yarda baka samu ba saboda dokokin wanda aka shinhiɗa ka san su kankatai zaben yadda abubuwa suka wakana a kasar amurka nan kana ganin zai iya shafar demokradiyyar kasashen eh, nahiyar afirka eh to lalle yana iya shafa tunda yadda amurkawa suke tafiyar da demokrasiyar duniya kuma duk komi ma wajensa ake gani na lalle aiki da dokoki kuma da eh, doka da oda kuma ana aiki da duka abin da eh, ita demokarasiya ta da wajen sanin ya kamata da sauransu to ka gani saboda an yi wannan abin amurka yanzu kasashe da yawa suna ma cewa kenan ma demokarasi din ma shirme ne ka gani ai kwanaki a can ghana habbugayya aka yi cikin wato dakin majalisar dokoki to amma ana ganin kamar shi joe biden zai iya kokarin maido da martabar kasar eh, ta amurka a tsawon wa'adin mulkinsa na shekaru hudu yadda abin ya lalace ya yi nisa e tun da ga har suka zo suka tattaru ana keta da katanga ana buge kowa ana buge eh, abin nan taga a shiga eh, amma 'yan majalisar dokoki barazana har ma su kai su tsaye da kawahunsu to ka gani kawo ai kenan kuma bayan ya kai inda ya kai kenan ya kamata shi jo-badan ya mai da hankali wajen maido da tafarkin demokrasiya yadda ya cancanta kuma ya zamanto an yi aiki na gari na wajen eh, waye ma jama'a kai ya zamanto an samu an bayyana masu yadda demokrasiya ya kamata ta tahi cikin ƙasarsu. mun shiri kan siyasa a Nijar Bashar Mamman a zanta wasa da Sulemu Muni Barma. Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru daga majiya mai tushe. ta ya sayaro da shirinmu na gaba. barkan ku da warhaka, barkan mu da sabuwar shekara da kuma sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. suna na Binta Esiyaro, jagorar shirin. Masu sauraro kun san yadda kasashen duniya da dama ke ci gaba da yaƙi da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma neman hanyoyin hana wannan muguwar matsala da ta zama ruwan dare. Don haka ne a cikin shirinmu na wannan mako wakilin murya Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, silamu mini Barma ya aiko mana da rahoto na musamman akan yadda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasar ta kama wasu mutane goma a lokacin da suke ƙoƙarin shiga birnin na yamai da lodin kwalayen ƙwayar tramadol da suke ƙoƙarin sayarwa a kasuwannin ƙasar da wasu ƙasashen yankin magrib. ka birnin Yamai don samun cikakken bayani daga Sule. Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan nan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ƙaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan nishar uku ɗauke da ƙwayar tramadol kimanin dubu hudu waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya sai rukuni na biyu na wasu mutane bakwai su ma 'yan nishar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo ɗauke da ƙwayar tramadol sama da dubu ɗari kamar yadda mai magana da yawon hukumar 'yan sandan nishar kwamishiniya na na aishatu usman bako ke karin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai imanin mutum goma ne an ka kama a halin yanzu an samu kuma kwaya kwaya iyaka kwaya kun gani mun gwada muku ita gata nan an samu wayoyin salula kuma da motoci da motuna da kuɗi yadda jika 700 to wannan kwaya kuma kuɗinta. in dai an saida ta ta ta habra miliyon ɗari wannan kwaya banna take nan take yi har ba iyaka a cikin mu da ƙasashe na afirka masu tasowa bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaƙi da masu safarar miyagun kwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar nijar da makwabta ya haddasa karancin kwayar tramadol a kasuwanni lamarin da ya janyo tsadarta a yanzu haka sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo kwayar ta tramol ruwa a jallo in ji madam mai ma hadiza mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma procureur de la republique su kuɗin suke gani mu kuma daga sharan mu ba kuɗin muke gani ba abin da ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta inda ake harkar zinariya inda ake aikin karhi yaran mu masu karhi wanda suka taso matasa a lokacin da suka shashi wani irin karhi ne suke ji kamar dawaki kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke saura su mutu saura su haukace kuma sayen shi ne suke da kuɗi yanzu dan kwamfirme guda na iya kai jika biyar amma duk da wannan sai su saya kaga wanda bai iya sayan karin sahiyan dala ɗari ya ci sai ya huda jika biyar sai tara ma don ya sha sata da makami da ake yi kwace da ake yi yara kanana ana ba su magudan kaga suna sha babu abun da ba a yi vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi a ci gaba da karfafa matakan yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi hukumar okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tseguntawa jami'anta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaƙa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi lambar ita ce da takwas sifili da takwas sifili da takwas sifili da tara in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da baku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku. hukumar ta okritis ta kuma gargadi iyaye su kara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko kawaye sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to masu sauraro kun ji yadda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Nijar ke ci gaba da toshe hanyoyin shiga da miyagun ƙwayoyi cikin ƙasar domin daƙile wannan mummunar ɗabi'ar. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka sula mumin Barma. Ni ce taku Binta Esero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shirin. Baban gida Jibrin shigo ka kawo mana shirin jaridun Najeriya. jaridun ne ga jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga kamar sauran jaridun najeriya dai na cewa jam'iyyar apc a najeriya ta yi allah dare da harin da magoya bayan shugaban kasar amurka suka kai majalisar dokokin kasar ta amurka a cewar jam'iyyar ta apc mai mulki a najeriya wannan hari da aka kai cibiyar demokradiyyar duniya abin kunya ne ga kasa irin amurka da ta yi kaurin suna wajen tutiyar kare demokradiyya don haka jam'iyyar apc in ji jaridar vanguard ta yi kira ga shugaban amurka mai barin gado da ya koyi da shugaba muhammadu buhari wanda aka sani da bin dokoki na demokradiyya sau da kafa a najeriya da kuma mutunta hukuncin kotuna na kasar ita ma jaridar the punch ta ruwaito jam'iyyar apc mai mulki ta hannun sakataranta na yin allah wadare ne da farmakin da magoya bayan shugaban amurka mai barin gado donald trump suka kai harabar majalisar dokokin kasar amurka amurka jam'iyyar ta apc da ta yi kira ga shugaban amurka mai barin gado da ya mutunta hukuncin da kotunan kasar amurka suka zartar wanda ke bayyana cewa ya faɗi zaben da ya gabata kuma ya koyi da shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda aka sani da bin umarni da hukunce-hukuncen kotuna na kusan shekaru uku sai kuma jaridar the nation inda ta ruwaito kungiyar kwadugo ta ƙasa na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta karya yarjejeniyar da aka cimma tsakanin tsakaninta dangane da batun kara farashin albarkatun wutar lantarki jaridar the nation ta rawaito shugaban kungiyar nlc da ƙasa comrade ayubawa ba na cewa matakin da hukumar wutar lantarki a najeriya ta ɗauka na kara farashin wutar lantarki ya saba wa doka da kuma yarjejeniyar da yanzu haka ake ci gaba da tattaunawa da wancan ƙari da gwamnatin ta yi kuma kungiyar nlc in ji jaridar the nation ba za ta lamunci haka ba sai kuma jaridar the punch ɗaya daga daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa ba za ka samu nasara kan kungiyar Boko Haram ba idan ka ci gaba da zama a fadar Aso Rock in ji Wale Shoyinka yake gaya shugaban kasa Muhammadu Buhari. Jaridar The Punch ta ruwaito Profesa Wale Shoyinka na kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta tashi tsaye wajen ɗaukan matakan da suka dace na yaƙi da kungiyar Boko Haram tare kuma da shawartar shugaban kasar cewa ba zai taɓa samun nasara a yakin da ake da 'yan kungiyar ba idan har zai ci gaba da zama da kuma sauraron rahotannin da jami'an gwamnati kawai za su dinga kawo mashi sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta dakatar da hukumar ndlea mai yaƙi da fatauci da shan muggan kwayoyi ci gaba da gudanar da tantance sabbin ma'aikatanta da ta ɗauka kimanin dubu biyar wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar shari'a a najeriya na cewa an dakatar da wannan shiri ne domin kiyayewa da dokokin hana kamuwa da kuma baza cutar coronavirus babin ya jibrin murai amurka daga najeriya yanzu lokaci ya yi na sharhin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ko daga gwamnatin iran mai rashin tausayi kamawa da kisan gillar ɗan jaridan nan Rahul Lazam ya kasance abin lura saboda tsananin muguntarsu da kuma rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Iran ta rataye wanda ya kafa shahararren shafin yanar gizon nan mai adawa da tsarin mulkinta. Adman News a ranar goma sha biyu ga watan Disamba kwanaki kaɗan bayan da wata kotun Iran ta tabbatar da hukuncin kisan da aka yanke masa akan abin da ake kira laifin yaɗa rashawa a duniya. Amma ainihin laifin da Mr. Zam ya yi a gaban mahukuntan Iran ya kasance yana ƙalubalantar mulkinsu da kuma bayyana munafincinsu. yana rayuwa a zaman gudun hijira a matsayin mafaka a Faransa. Rahotanni sun ce Iran ta sace Mr. Zam ta kuma mayar da shi Iran a shekarar 2019. An gurfanar da shi a watan Fabrairun shekarar 2020. An zarge shi da tunzura zanga-zangar adawa da gwamnati da ta barki a shekarar 2017. Kuma an yada ikirarin amincewa da laifin da ya yi wanda aka tilasta masa a talabijin. An yanke masa hukuncin a watan Yuni. sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya yi allah wadai da kisan mr dam yana mai kiran rashin imani da dabbanci a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter ya ce zam ya tona asirin zalunci da cin hanci da rashawa na gwamnati da ta kashe ko kama 'yan jarida sama da 860 a cikin shekaru 41 da ta yi tana ta'addanci. Mr. Pompeo ya kara da cewa mutanen iran sun cancanci kafofin yaɗa labarai na 'yanci da bambancin ra'ayi ba takurawa ba kamawa da kuma kisan 'yan jarida kasashen duniya ma sun nuna ɓacin ransu game da kisan nazam babbar kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta ce ta kaɗi da kisan ta ce shari'ar zam ta kasance alama ce ta wani nau'i na tilasta ikirari da aka fitar ƙarƙashin azabtarwa da kuma watsa shirye-shirye a kafofin watsa labarai na kasar da ake amfani da shi a matsayin dalili na hukunta mutane. Sharif Mansur na kwamitin kare 'yan jarida ya bayyana mutuwarsa a matsayin abin tsoro da abin kunya. A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta kira kisan nasa da dabbanci kuma ba za a amince da shi ba. Kuma Faransa ta bi sahun Jamus da Australia da Italiya wajen soke halartar taron kasuwanci na turai a iran wanda aka yi ranar hudu ga watan disamba wakilin amurka na musamman a iran da venezuela elliot abraham ya nuna cewa zartar da hukuncin zam din ya biyo bayan hukuncin da aka yanke wa zakaran kokawa iran din navid afkari a watan satumba wani abin tunatarwa ne cewa muna hulɗa da wata muguwar gwamnati mai tsauraran ra'ayi wadda ba ta jinkirin ƙin bin dokokin ƙasa da ƙasa da ƙa'idoji don tabbatar da iko da ƙarfi a cewar Mr. Abraham. Wannan shine dalilin da yasa yake da matuƙar mahimmanci cewa babbar ƙasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya ba za ta taɓa mallakar makamin da ya fi kisa a duniya ba. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu rado da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.